magana akan jihadi gabar littafi na 24 kuma gabar hadisi na 2,700 ko da hamsin da uku ya ba musallin rahimahullah babu fadil jihadi fi da. babu da yake da ya zo a cikin falala falalarin jihadi wajen ɗaukaka tafarkin Allah قال سنا bin بن أبي شيبة قال سنا محمد بن الفضل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول sallam صلى الله عليه وسلم من ناسم عد الله لمن fi في Allah ya tana dawa duk wanda ya fita cikin ɗauka tafarkinsa la yi kurijihu ba wani abu da ya fitar da shi daga gidansa ko daga inda yake illa jihadun fate sai jihadi fi sabili cikin ɗauka tafarki na inji Allah wa imanun bi da amincewa da ni da yadda da ni da gaskata ni tafsiqun bi rusuli da gaskata manzannina fa huwa alayya damin to yana da cikakken lamani a kaina wa alayya daminun yana da cikakken lamani a kaina an udkhilahu aljanna cewa wallahi sai na shiga da shi aljanna aw arji'ahu ko kuma dawo da shi gida ila maskani zuwa gidansa allazi kharaja min wanda ya fito daga ciki na'ilan manan yana mai cewa to ya samu abin da ya samu min ajrin na lada au ganimatin ko ganima ko ka ce wa ganima da ganima sun makare ce wanda zai nafsi biye ne na rantse da wanda raina ke hannunsa laula an ashukka ba don kanna matsawa ba ba don kanna matsanta ba an musulmin ga musulmin da suke tare da ni ba ma ka'attu ni a nabi sallam ba zan taɓa zama ba khilafa sariyatin a bayan wata rundina ta yaƙi ba ta kharju fi sabilillah ta fita yaƙi abadan cikin ba zan taɓa yin haka ma'ana ba don musulman da suke tare da ni ba ba za su amince ba da san ce su dinga bari na a gaba in za a fara kashewa a kashe a fara kashe ni amma sukan yi alimsal khamis tsarin rundunar sa shi tsakiya ko baya an gane ko ki zai ce na bi so a sa na a gaba ni a fara kashe ni in ji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ma da ban zauna ba khilafa sariya a bayan wata rindina ta mayaka ba ta kharuju fi sabilillah ta fita yaki wajen dauka tabarkin tabarkin Allah ba abadan har abada ban taba idan zauna a baya ba walakin sai da cewa la ajidu sa'atan ba zan samu wata dama ba fa ahmilahum wanda wata dama da zan iya dora musu ko zan iya tirsa za su bani in zauna a gaba ba wala yajiduna sa'atan su su ba za su ba da dama in zauna a gaban ba fayattabi'uni wato ce in shige gaba su biyo bayana ba wala tuqibu anfusuhum kuma zukatan su ba za su haka ba fa yatakhallafuna ba'di wato su ga cewa su sun biyo bayana wallazi nafsi muhammadin biyadi na rantsi da sarkin da ran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake hannunsa law dittu nayi buri an zuwa. in je in yaki fi sabilillah wajen ɗaukaka tafarkin Allah fa uku tala a kashe ni sun aka zuwa sannan sai a sake rayar da ni sai sake zuwa yaki fa uku tana ƙara kashe ni sun azu zuwa sai a ƙara rayar da ni fa uku tana ƙara kashe ni mana sai ce wallahi zan ni buri a ita kashe ni ana rayar da ni ina zuwa wajen jihadi ana kashe ni saboda falala hadisi ne sa'i قال سمع أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال سمع عبد الله بن موسى عن شيبان الجواز عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا سمعت المجاهد في سبيل الله wanda yake jihadi yake yaki wajen ɗauka farkin Allah mazmunun ala Allah yana da cikakken lamuni a wajen Allah imma an yaktifahu ila maghfirati ko dai Allah ya mika shi zuwa ma zuwa gafara sa rahmati da rahmatsa ma'ana ya kashe shi take ya kai shi cikin rahama wa imma an yarji'ahu ko ya dawo da shi bi adirin, tare da lada wa ganima da ganima wa san mujahid fi sabilillah misalin ko kwatankwacin wanda yake jihadi wajen ɗauka tafarkin Allah kama salisa'im kamar misalin mai azumi ne da rana alƙa'im mai kyamun lalil da dare alazila yastur wanda baya gajiyawa baya kusawa hatta yarje ne misali mai jihadi har ya dawo gida ma'ana ranarsa ana rubuta masa ladan azumi daransa ana rubuta masa ladan kiyamul layli Allah kai mana hadisi sai babu fadil ghadwa babu da ke magana akan falalar al-ghadwa war rauha ta ga wasu masdar marra fa'ala wato wannan dalili ne da yake nuna ko da to ɗaya ka taɓa yin wannan sakamakon kana da wannan lada a gane ko mana tana ga mutum da ya ɗauki abinci ture yana yi falalar yin sammako da kuma yin jijjifi sammako da safe jijjifi da yamma في سبيل الله وجل أو تبرك الله عز وجل قال سلام أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قال حدثنا قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حاتم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازم تصير غدوة سمكوا ضيع أو روحة كود في سبيل الله cikin أو jami'in الله خير khair الخير من الدنيا وما فيها من الدنيا جاء fiha min ad-dunya da قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا أن تمشي غدوة أو روحة في سبيل الله سمكو فوز الجبي تكن أو تبرتن الله خير من الدنيا شفاء الخير في الدنيا وما فيها جاب لك تكنت وأنا كرسول مكة فوز الجبي مكة wani ya bar sana'arsa wani ya bar kaza wani ma bacci yake ji a cikin mu yace ba zai ba wani kaza wani kaza wallahi Allah yana sanar da wannan abu قال حدثنا بن علي الجهضمي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أسلت إلى غدوة ولا يسمك أو روحة وجه الجبع في سبيل الله وجه أغتب الجبع أن خير شبال خير من الدنيا وما فيها في الدنيا دعم النجيس في الحديث نصعي باب من جاهز غاد باب وانده اكي كي رقما دقبار الشرية ما يكي aljihad shine ita duk abin da ke nema na shiri na abun hawa na abinci na makami duk babu da yake magana akan wanda ya dauki falalar ko ya dauki nauyin wani dalibin ilimi ya je ta karatu ya da ci qur'ani ya da ci sunnar manzo Allah sallallahu babu da yake magana akan wanda yake wace wani mai da'awa sai da kalmar Allah a tafi nan a tafi nan ai wa'azin ma guda wa'azin waye, wa'azin waye wa'azin wa'i da shoron su wani gani yake shi ma gudawan ba na nasa bane zaka ka ne ma gudawan shi da abin da kake duk ma gudawan kano ta. wannan ke da dole sai ka nauyin su in waɗanda wani ya yi sacrifice ya bada lokacin sa to ku kuma sai ku taimaka masa tunda da ni da kai mu ba za mu je ba wani sai ta ce abin shi ake musulunci mu sani aiki ne jinka ne hannu ɗaya ba ya ɗaukar jinka wannan ya kama nan wannan ya kama nan wannan ya kama nan wannan ya kama nan yanzu ga tsara suna nami guda ɗaya ba malamin ne kaɗai zai shirin tsarin karatun na farko masallacin fitilar da akunna wanda suka sa tebur wanda suka sa abin sauti wanda suka sa fitila wanda suka za kaza wani kaza wani kaza to haka ba ake kuma Allah da fannarsa shi ne dan araba wa mutane kowa ya fa shigo ciki wani kuma ga shi ilimi yana gane karatu ba su zai littafi ba shi da shi sai a sai masa littafi wani kuma ba shi yana so ya je karatu ba shi da abin hawa wani yana so ya je karatu ba kaza ba kaza ba kaza balalan wanda ya shirya wani mayaki ko wani ɗalibin ilimi sa abokar ibn abi قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن هاد عن الوليد بن أبي الوليد عن عثمان بن عبد الله بن سراقه عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ذا سمعت من جهز شريه ya ɗauki nauyin shirya mayaƙi fi sabilillah wanda zai je ya zama ya kalmar Allah ko addinin Allah hatta taƙilla. har ya ciratu ya bar gida a gane ko hatta ya taƙilla ya gama shirya shi ma'ana duk abin da ake bukata ya masa to kana lahu mithlu ajri yana da kutankwacin ladin wannan mai jihadin hatta ya muta aw yarji ko ya mutu ko ya dawo gida ma'ana duk abin da aka ba in kashe shi aka yi kai ma kai shahada kuma kana gida wannan kenan sanadi yana da wani ma'ana tana da kyau قال سمع عبد الله بن سعيد قال سمع عبد بن سليمان عبد انا عبد الملك بن ابي سليمان انا عطاء عن زيد ابن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا دون ليشتري ولما يكي في سبيل الله da yake yaƙi wajen ɗaukacin barkin Allah ka jala wa mislu ajari yana kusa kusa ladansa min gairi an kusa min ajiri gabi shi'a ba tare da wani abu ya tawaye daga ladin mayakin ba wannan sa'i ne a sanatin sosai ba babu fadilin nafaka fi sabilillahi ta'ala babu bi ke magana akan falalar ciyarwa wajen ɗaukacin barkin Allah ciyarwa a ciyar da dukiya a gina masallaci a gina ɗalibin ilimi a gina malamai masu da'awa waɗanda ba su da yadda za su wani malamin ko aure ba da shi kuma ga da'awa ga kira wallahi malam wani inda ka san addinin sa ka yake kafkaf da shi wannan za mu dinga lalubuwa muna ba su zakka su za mu jawo mu mu taimake su su ma za mu ba abinci su za mu amma mutum idan abinci gidansa ne ina iyalinsa shi yana ganin cewa eh an mallabi yana ganin da matsala ya zama a gidan su ba abinci to wayancan da suke yada addinin Allah me ya kawo tsangayu akan wani da da ga tsangaya ɗaya malami ɗaya tsangaya ɗaya sai ga masu kuɗi a tajirai goma ashirin suna riƙe da ita shi kawo karatun ƙura'ani ka caji shi ƙura'an a garin nan shi kawo ka shi kawo tsangayewa ne tsangayewa ne gama da ta lokaci guda dubbai kuma duk gangaran shi abin da ya kawo ka me ya kawo zawiyoyi a kano zawiya inda ake karatun buzu wannan ne muna da zawiya kaza kuna da zawiya kaza akwai a nan kano akwai zawiyoyin akwai a gwale akwai a municipal akwai a kaza akwai a kai ɗabi'a ma kano ne kano zaria su suke da wannan ɗabi'ar da wani ɓangaro na sokoto za ka je tsoron da ake karatu billahi azim sai a karanta littafi ɗari malami yana zaune yana guza buru wanda ke na ke fassara shi me ka wannan wani malam in ya fara karatu ko ni da mun yi wannan muka fara karatu da ɗalibai karfe bakwai sai sha ɗaya dare muke tashi muna cikin gari ba a tashi da horon ke nan, a hannun irin wannan malamin ku taso ka zo ka ɗauko littafin ƙamusin muhid na biru zabadi da ka malamin ke fasa shi duk wahalar littafi to kun ga abin da kuma dama ka'ida ba zai mu ce kowa sai ya tafi kasuwa ba abinda ma ya zama ya sa muke ta magana kasuwa a motsa yanayin ne da ya juya shi ya sa to ka'ida ba daidai bane kuma lokaci ya juya mu ce a cikin wajen tafiyar ba daidai bane to yi sa sai mu ce malaman su birinka su an gane su fita shi wanda ya iya mutunci ya wanda bai iya bukarsa kuma ba shi ke nan bane to da ai raba akai kai dauke min lahira ne dauke baka duniya sai zai ce sai a'a ɗauke min lahira ni ko duniya ka ko oho nawa ba ibn maja ba ne? ta akwai littafin ibn maja shari guda 1600 ne banda na rijal banda kaza banda kaza banda kaza in kuma kai karatun da ka ake aiwa da ka ake karatu ba sai ne an bincika shi an tace shi an sashi a rariya sannan sai a zo a ba da shi ai aka ake karatun ai ba kai abin za ake karatu ba to lokacin da za a yi kudin da za a sai littafin oman da za a sa kaza kaza kaza kuma duk karatun da za ka yi ta oba sama oba ta ce a bada kudin kaza ta ci karatu babu fadilin nafaka ba wata ta ce ta inga ta ce wanda ce a kawo ice aka ce malayin karbe ke da ta jawo shi ko ta tsako da ta mata dinga turawa a cikin wuta kawai ita kawo masa abinci ya ba ya ce ha ah, ina da wuce? ce ah, ba na aiko ka kawo ice ba kawai ta ci tufe da muka girkin mafobin na baka su fi sabirin la ba mai rike magana akan falallar ciyarwa saboda tsokacin farkin Allah kala sa imran ibn musa Allah ya fi kala sa amman ibn zaid kala ya kala hadasana ayyub an abi kilaba an abi asma an sauban kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana ta mace afdalu dinarin mafi falalar kuɗi naira yin fi kowar rajul da mutum da ciyar da shi ko ya bai da shi shine dinarun yin fi kowa ala iyali ko inda ka ciyar iyalinka ko da kuma kuɗin da ya zama yin a ala faras da ya ciyar da wani dokin sabi sabirila da yake yaƙi da shi ko yake yaɗa kalmar Allah da shi kuɗin da ka zama mai motar ka wajen karatu wa dinarun da kuɗin da ya zama yin fiƙuhu rajul mutum ya wato kuɗin da mutum ya ciyar da shi ala ashabihi ga abokan safi sabirila wanda suke yaɗa kalmar Allah da shi wani kina yaɗa kalmar Allah ɗalibin ilimi yan uwansa hadisin sahih قال هارون بن عبد الله الحمال قال سائمنا أبي فديك عن خليل بن عبد الله عن الحسن عن علي بن أبي طالب وأبي الدرداء وأبي هريرة وأبي أمامة الباهلي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر بن عبد الله وعمران بن الحسين كلهم عن يحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال منازلة من أرسل بنفقة في سبيل الله وان دا اي aiko دوك يسا da zai ciyar cikin ɗaukace barkin Allah wa ƙamun fi zai ce zo na a gidansa falahu bi kulli dirhamin za a ba shi da duk wata ƙwandala da suke cikin wannan kuɗin sabu'u mai ati dirhamin za a ba shi dirhami bakwai. ba na ladan dirhami guda ɗari bakwai. ko kuma ya zama cewa Allah zai nika masa so ɗari bakwai bi nafsi wanda ya fita ke yakin da kansa bi sabilillah wajen dauke wajen Allah wa anfaqa fi wajhi zalik ya ciyar wa da kansa ma wajhu zalik ma'ana ya ciyar wa da ya ciyar da dukiyarsa akan matsalarsa akan iya shirinsa da zai je yakin wala bi kulli dirhamin duk wani dirhami da ya ciyar za a ninka masa sab'u mi'a alf dirhamin wato dirhami dubu saba'in haka ne ثم تلا هذه الآية والله يضاعف لمن يشاء ki karanta wannan ayi Allah yana ninka wanda kuma yasa rauni wa bisali yana da rauni yana da wata da suke karfafa shi ta fuskan martani babu taglid bi tarkil jihad babu da ke magana akan jan kunne da azaba da narko akan wato barin jihadi barin yada wato yada addinin Allah haka zaka ce yanzu kamar koyewa ba wajibi bace to a lokacin mutum tana zama wajibi idan mutane suka suka daina koyar sunna yanzu wanda littafin da kake gani alkutubu sita din nan duk an riga an shiru ma ba a ba kuma gana koyar da su an ka daga ta mutane ma za a koyar da su bai shi za a daga su a banka da su kusan wajibi ne koyar da su wallahi domin addini yana ciki kirmi zai to ban kana bi kitabi figin fi baiti kitabi hada baka annama fi baiti nabi ya takallam to ya zai addini nabi ya takallam ba karanta daga bango zuwa bango ba ai wajibi ne abin da ya ga addinin ana yin dungushe ko karatu dungushe a'a dauko a karanta shi daga bango zuwa bango a jima'ai mai a ciki musuna na ɗauko shi a banka ɗin shi a ɗauko mu watsa daga bango zuwa bango mun faɗa ya uwa wani umarkin kutu ɗin wajibi ne karanta su daga dinga sa littafai duk inda har za a iya koyar da wa'annan littafan to a kyale ko littafai a dinga koyar da su domin addinin yana cikin su kuma girman su baya nuna wahalar su ba ba ka bane kawai kin yi ba wani ke cewa kin yi wa kin yi kin yi wa kin yi in ka ki to ba za ka iya ba ko ba zai yi ba amma in dai an yi zai yi eh wannan shi ne ba wani littafi babba ba wani littafi ko ba wani littafi karami babba ta fuskar wahala duk addinin Allah mai sauki karami ta fuskar fa'ida ba wani littafi karami so da kake na yan uwa mutumi a cire kiwa a yi iyayi yadda za a yi addinin Allah subhanahu ta'ala kar i wofanta kowa a kan kajin dinga cewa mas'uliyar ta ce mas'uliyar ta ce ni da kaina nake fara ginin gidana tun daga foundation an kare duk ba na ganin wannan wahalar ni da kai na nake fara kaza har in kare kowa a matsalar duniyar mu mutsaya kowa ya gina sa amma lahira yana ganin shi bai ta shi ba قال لسان شاب بن عمان قال لسان الوليد بن مسلم قال لسان يحيى بن الحارث الذماري نعم عن قاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو دو النبي ياكي با أو يجيد غازيا كو بيشري ما ياكي ya yakhluf gafiya ko bai bar mayaki ba bi ali a cikin iyalansa ba an gane ko bi khairin ma'ana bai bar shi da alkhairi ba ma'ana bai masosiya cewa kai in yaki ya faru ka tashi kai in ka da ya da kalmar Allah ka tashi ayi da kai wato wanda ta fuskar wasiya in mutuwa ta zo mutum ma ta'buduna min ba'di qalu نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن المسلمون ƙa'ida ke da iyalin gargaje ku bayan ba na nan mai za ku yi ne a gidan nan a babu za mu fata nan mu hudu kofa ta nan a ba haka ne nufi wayan na rasu mai za ku dinga yi kowane ake zan dinga a lewa me za ku dinga yi eh, kika haka an kutu shi a da ta hazar ya kubal mawu zikali bani ma ta abu jami ba'adi kaga ka ake kuna nan ne shin kuna nan ne kun halittu wajen ne sanda mutuwa ta zo annabi yaqub yake tare 'ya'yansa? wannan sai ba mai waye tare ƴaƴansa ce kai bana ga gaya muku kun san me mutunci mai lamba ɗaya a gidan nan Allah ne kun san lamba ta biyu manzo Allah sallah a gidan nan ko aikin wa ake yi a gidan nan ake kira sallah ko na wani a ai wani takali da shi a je abota wa Allah kuma gidan nan ba wani mai kima da daraja Allah a gidan nan kun ji eh kai musu yayan da samu ce kai zairo zai taso ce baban su ba shi ba shi ya ce kai Allah kai ba magana wanka da ta yaro ta fi da tsoron Allah amma yaro tun ka danna masa magana duniya matar ka magana duniya ai kaza kaza kaza kuma shi ba lokaci ka duniya ce wafanta ba ce shi yadda Allah yake kare lahirar zai baka duniya wallahi tallahi wallahi an gano duk mutumin da yake so duniya ta zo masa raghima ta zo masa cikin kaskanci ya hau kanta yi shukuwa a kanta wallahi ya ba Allah man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min annahu hayatu tayyiba wal wallahi annahum ajrahum bi atmi dhikran ya'malu kazo haddara nsuwa Allah ce na rantsi da Allah ce na hada shi da ruwa mai duk wanda aiki aikata aiki gari namiji ko sai yana mai imani Allah ce na rantse da kaina sai na rayar da shi rayuwa mai daɗi kuma na ƙara rantsuwa sai na saka ja da mafi can abin da ya aikata an da rantsuwa fa wallahi al'azim in kana so duniya ta dinga zuwa kana gudu wallahi ka ba Allah ka ba Allah idan mutum yana so duniya ta zo masa rahima ta biyo ta a guje yana kakkau da kai yanzu ka duba wanda yake ya sa galama da balo koko yana ta hankoro da handuma da babakere ka kula yake yi ko ya samu a gigice ba ta samu wake nan ba same ta ba amma wanda yake gudunta yake abin nan ɗanta yake kaf kaf sai ka tana ta zuwan masa Allah ke mana na'am yake cewa to shi nan. أو أو يخلف غدا في أهلي بخير أصابه الله سبحانه وتعالى بكارعة to wannan duk bai yaƙi ba bai shirya mayaki ba bai yi wasiya ga wani a gidansa cewa ya yaƙi ba to Allah zai jarabci wannan mutum bi qari'atin da wata jarabawa ko ta azaba qabla yawmil qiyamah tun kafin ta tashi an ce qari'a mai kun kasar zukata sai a bala'in da zai same shi wallahi sai kowa ya ji shine qari'a din kowa ji gaban su ya faɗi amma malam kullun ai a ah, yanzu nan aiki mai muka zo muna yi mun zo muna sauraron qur'ani haji manzon na sallallahu alaihi wasallam ba mu da ayyuka a gidajen mu ne ba mu da kaza ba mu da wayoyin da zamu tsani ne sai muka tafi a kashe wayoyi ke ni ma na tafi na baka kaza-kaza. to wallahi can da kake jin tsoro sai Allah ya gyara shi abin da kake jin tsoro kar ilana ce sai Allah ya gyara maka wanda ba mu sani حديث بن حسن قال لسان هشام بن عمار قال لسان وليد قال لسان أبو رافع وإسماعيل بن رافع عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح سمان ذكوان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونازل من لقي الله دون دي قمد الله وليس له أثر باكر تبو أجكين في سبيل الله داك تبو جيمة وجد أكو تبرتين الله لقي الله زي قمد الله وفيه سوء سلمة wato da wani shata da wata shaida a cikin da cewa da bai jihadi silma wata alama sannan simu wa alkhutu shi ne kawai misali wani hadisi yana da rauni idan in dalla ala shay fa inma yadullu ala fadl jihad bi da ko mutum ya zama cewa a ya kake in ya kama za a yada kalma za a yada da abu haka aka ba a sunan da aka yi a baya a wannan garin dina ga da'awa daga nan zuwa fage daga nan zuwa bambaja zuwa duk inda za a je ahlus sunna a je a kafa darasi darasi za ku yi rabin awa kafin ku gama an yi rauni da mutane a karatun rabin awa ku kai kafin fe biyun dare kuna kai mutane asibitin mutane an jinka ta su amma gobe sai ku sake zuwa ku yi haka yake yi aiki yanzu da aka tsaya ba ga ta ana amfana ba da garin na kai shiga zuwa ka dinga wannan karatu da amma karatun bukhari suke menene ba ai ba ciki Allah ji kansa da gafara kawai hajjul masail ba za mu karanta hajjul masail za a sa mutane su hau babura ɗan ataba in zo duk tsakiyar da'ira su jefo bulo inci tara tsakiyar da'ira bulo fa wata irin mugunta wallahi sai dai kawai garuwan bululluka aka kuma gobe yan uwa haka za su dawo in an zo zaka yana dogara sanda a haka dan uwa wani mutum mai gata ma sosai aka buga masa aka ƴaƴan zuwa za a tafi da shi jiri ta a aka ɗauro likitoci suka ɗauro kan ya zo ya zauna ce aji aiki sun ƙara samu zamu gurin nan to haka ake yi da haka dage ba shi nan ba yanzu kai an an ma zai sauko yin izala yanzu shiru ake ma dan an ana ganin ku a yadda magana yanzu ma an daina yi yanzu an yadda ku masu ma hankali ne yanzu da wanda ya yadda yanzu ya yadda ku musulmi ne ba zagi ba hantara ta wanda bayan zai ya gane cewa ku ne ma gaskiya ana gani yadda malamu ku suke ta rasuwa 'yan uwa suna ta rasuwa duk wanda zaka ji an ce mai kokari shi multazim sai ga rasuwa ranar juma'a ranar litinin yana cikin sallah ya irin da sallah yana sujuda yana kaza irin wannan mutum suke ibn tamiya Allah ya ce mu ahlus sunna ban mutum mu da komai wani irin akida ranar mutuwa ce wallahi magana na inda ka san inda ka san ah, wahayi ya ke mata ka dinga ka kalla hal yadda ahlul sunna suke mutuwa mala yanzu ba kwana mala abdullahi in gaba Allah ya kasa gafara ya rasu ba ranar juma'a ya idan da sallar shi yayi ma limanci a sai ya rasu ba a sallar asuba a ya ba litinin ne yake ko juma'a juma'a a ya ba yana zaune fa cikin jama'a ka duba irin mutuwa fa da ana ganin ba komai ba ana ganin abin da ka duba irin mutuwa ba da suke ba Allah ki mana yake cewa babu man habata wal uzr an jari babu a kan wanda uzuri ya tsare shi da mun wancan wani zai ce to ka kiran dole koma a wani hali sai an fita a ko da uzuri ya tsare shi wani uzuri karbabe a wajen Allah qala sa muhammad bin musanna qala sa ibnu abi adi an humayd an anas bin malik an lamma raja'a rasulullahi sallallahu min ghazwati tabuk yayin da manzo Allah sallam ya dawo daga yakin Tabuka shekara ta tara fadaran ne madina ya dab da madina bada ce inna bil madinati laƙoman. wallahi a garin madina akwai wasu mutane ma shirkin min masirin ba za ku yi wata tafiya ba wala qata'tum wadiyan ba za ku ƙetare wani rami ba ila kanu ma'akum wace sai kun yi tarayya da ku a cikin ladan wannan aiki da kai ladan wannan tafiya ko ketara qalu suka ce ya rasulullah wa hum madina tana ba garin madina su ba su je ba qala ce qala wa hum bil madina Suna madina habasahul uzr uzri ne tsare uzuri ne ya tsare su ka bi kiran nasullah fa nasiyahu nasullah fa ansahu anfusahu da mutane suka bar yada addinin Allah suka bar kare addini da makamansu da dukiyoyinsu sai Allah ya mantar da su su kare ma kansu da kansu wanda da ma haka ne da mutane suka bar suka kyale su kare addini da makamansu da dukiyoyinsu da tunaninsu sai Allah shi ma ya sa musu mantuwa su mance da kare kansu da dukiyoyinsu kowa burin sai samu dukiya ya tsakin gida amma kuma ba shi da shirin kare wannan gida. yara yan mutsimiri shekara 17 16 zo shi maka kwace shi ma zara an gane sabanin da da gwada suke ƙoƙarin su kare addinin Allah sai Allah ya wasu tsakar da suke iya kare dukiyoyinsu da da rayukansu da komai nasu aka ne ai kana mancewa da Allah kima sai mutar da kai wani abu mai muhimmanci na rayuwarka nasullaha fa ansahum anfusahum sun mance da Allah sai Allah ya mantar da su kansu kuma shike nan saboda yin abin da yanzu asali asali da kake gani iyayenmu da kakanninmu kowa ya sani da ba wanda za a gani in magana ba sai babu sayi a cikin in je da tita ne ya kai shekara hamsin tun Allah ya yadda in dai magariba sai a garin nan na Kano akwai sayi a jikinsa akwai damara wallahi abinda na sani kenan ne ce zan je in karɓo hula ta wanki iyayen da sai da ce "Ke ɗauko min sayi ɗin nan nawa sai a kawo masa wata babbar bari ya ɗaura ƙugu ba fa abin da ake yi haka suke a haka suke sai ga cewa aka zauna lafiya amma ko yanzu mutane yanzu da ka san kabewa Mm. وقال سا عمر بن سنان قال سا أبو معاوية عن عامة أنا أبي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ترسي إن بالمدينة رجالا المدينة أكون سمزة دي ما قطعت موادين بداكو تلك رامي با ولا سلبتم طريقا بداكو شكوت هنيا با إلا شريفوكم فتتسمي تاريا لكم في الأجر دا ونلادا قوم العذر أذرين يترس قال أبو عبد الله ابن ماذا أو كما قال كتبته لفظة وانا حديث صحيح ban fadila riba ta fi sabilillah babu da ke magana akan falalar tsaro tsaro wajen ɗaukar wata fita ta farkin Allah ko tsaro akan addinin Allah tsaro don kare addinin Allah a sami yan agaji shi ne riba wanda su kawai sun kasa sun tsare jira suke yan takwana kawai yawa yan karta kwana قال سنة هشام Amar, عمار قال Abdurrahman عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال خطب عثمان بن عفان سيدنا عثمان يا دان عفان يا يدبا الناس كمتاني فقالت يا ايها الناس يا كمتاني اني سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجونا حديث daga manzon sallam lam yamna'ni an uhaddithakum bi ba komai yasa na na zantar da kushi ba illa dhannu bikum ba ce sai da muku ruwa da shi wa ma huwa al-ghaibi ببني أي بخيل يعني وبالسؤال نعم، وبصحابتكم فتفيدا كأنجايا أبو كونكو وليختار مختار لنفسه ميزاوي أكن كان سيزادي أو ليجع كو بري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم واجم يكي فدا لا يستطيع أكما يزيد شيء روى الله ما هو عن قبيب البني ماذا سلم بما يمك روى القرآن بني yace ni kuma na iya ga muku illa dhannu sai dan muku rowa ma'ana wannan rowa ta halali ina ganin lokacin fadin ta bai batuku wa bi sahabatikum kuma dan yi wa abokan ku duk da suke tare da ku rowa na hadisi saboda lokacin fadai bai ba fal yakhtar mukhtarun li nafsi wanda zai zaba wa kansa alkhairi ya zaba wa kansa qawli ya ja ko ya bari sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji wanda an tabbce man raba laylatan duk wanda ya tsaro na dare daya fi sabilillah wajen ɗauka tafarkin Allah subhanahu ta'ala kanat ka alfi lailatin siyamiha wa qiyamiha yace to fa sakamakon wannan kamar ya ja ya raya dare dubu ne azumin ta da qiyamul lailatin an gane ko hadisin gaya ta hasan gani da'if lillahi قال يونس ابن عبد العال قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال أخبرني أن ليس عن زهرة ابن معبد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مات مرابطا دون ينامي tsaro da ƙananu wanda suke dan Allah su ya rasu murabitan yana mai ba da tsaro fi sabilillah cikin tsawata Allah kare dukiyoyin al'umma da jinanansu da iyakokin ƙasa da zirga ta jama'a da tsare dukiyoyinsu ajira ajira Allah zai wato zai cigaba da bashi ladan aikinsa as-salih aikinsa da yake nagari allazi kana ya'malu aikin da yake aikatawa wato a san da ba a tsaron yake ba ma'ana in yaje yana tsaron san da kake ba da tsaron ai ga zai hana ka yin wani kaza na nafila yin kaza yin kaza yin kaza ko rayuwar jami'an tsaro kusan aka take mata tafi a san Allah ya saka musu alkhairi wannan da suke saboda Allah daga cikin su to Allah zai dinga ba su ladan ayyukan duk da suka saba yi na alkhairi ko suke niyyar yi ba bishi ba shi ne ajra alha azra amali Allah zai gudanar masa da ladan aikin sa al salih nagari alladhi kana ya'mal wanda ya kafice na aikata wa jira alaihi rizqa kuma Allah zai cika da gudanar masa da arzikin sa wa amina kuma Allah zai amintar da shi min al-fattan daga dukkan wani mutunanne daga duk wani azzalimi akan iyalansa da dukiyarsa da mutuntunsa da addininsa wa ba'athahu Allah kuma Allah zai tashi shi yawmal kiyama ranar alkiyama aminan yana cikin aminci min alfaza daga gigita da dimo ta alkiyama innal ladina sabqat lahum minna alhusna ulaika anha mubadun la yasma'una hasisa wa hum fi mashhad anfusuhum khalidun la yahzunuhum alfaza alakbar kaga su alfaza jami'an tsaro ba su da gigita a ranar alkiyama kuma hadisi na sahihi wannan jami'in tsaro wanda ke tsaro saboda Allah ba shi da wannan sai sai a gaya musu Allah ka taimake mu na'am قال محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا محمد بن يعلى السلمي قال حدثنا عمر بن سبح عن عبد الرحمن بن عمرو عن مكحول عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم la ribat yawmin fi sabilillah tsaro na yini ɗaya kawai dan tsare addinin Allah kare al'umma a ba su dama su samu nutsuwa su bauta wa Allah cikin nutsuwa yake cewa min wara'i auratil muslimin mutum ya koma daga bayan gidajen musulmi na ba tsaro shine wara'i aura an gane ko inna buyutana aura wa ma hiya aura an gane ya je fi sabilillah min wara ya aurata musulmi daga bayan gidajen musulmi muhtasiban ya je ya bada wannan tsaron ne saboda Allah min ghairi shahri ramadan ba wata ramadan ba a'zamu ajra yake cewa muhtasiban min ghairi shahri ramadan ma'ana wani qiyamul layli ne ba irin na ramadan ba shi da Allah ya ce abin da ake cewa man kama ramadana imani wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi to wannan an faɗa ne saboda watsakar da kai akan wancan a azamu ajaran wannan ya fi girman lada min ibadati mai ake sana fiye da ibadar shekara ɗari su 100 siyami hawa siyami ha azuminta da kiyamun lailinta wa ribat yawan fi sabilillah tsaro na yini ɗaya saboda Allah min wara ya aure auratul musulmin a bayan gidajen musulmai ma'ana a bayan gidajen musulmai suna suna bacci kai kuma kana tsaron lafiyarsu Allahu akbar muhtasiban ya nemi ladan Allah ne akan wannan kiyam tsayuwar da ya ta tsaro min shahari ramadan a watan ramadan an gane ko a inda Allah wannan shi ya fadala a wajen Allah wa a'azamu ajara shi ya fi kuma girma ya fi girman lada mai ake nufi ko da a Ramadan ne mutane suna ta suna kiyamu da kai kana tsaro to kai ka fi su ma lada wallahi malam jami'in tsaro ibada da zai ladan da yake kwashewa Allah kaɗai sani to amma ya aka aka lalata jami'an tsaro da cin hanci hikima haka dan a cire musu ikhlasi su daina aikin saboda Allah su zama cewa don wannan dan abin da ba zai kashe kishirwa ko yinwa ba su aiki har ma ana ganin cewa jami'in tsaro zai iya yin shari kaga wannan ba karamin zalunci ba ne ko bai kamata jami'in tsaro ya cin hanci ba saboda dalili shi ne rayuwarsa tana cikin hatsari kai da ka take cikin wannan dan me ma ka yi wani abu na sabon Allah wanda da zaka rasa a wannan gabar aljanna zaka tafi to sai da turawa suka san suka yi san yadda za a yi alalar tsaro a tabarbar tsaro tsaro ya tabarbare gaba daya Allah kuwa duk abin da zai yi na kawo wa tsaro shi ka shi ba kula da rayuwarsu ba ba a kula da ingancinsu ba yau da za a je wajen wani abu da aka wani atisaye da gwamnati tura su da za a ce a kashe wasu mazajen matan su karshen ta kafin masu gama idan an ce tashi wanda su shiga dakunan duk ko wannan matsala ko a haƙƙin mazajen su da aka kashe suna ta wahalalu wata ma ce ba za a ba ta haƙƙin ba sai kaza sai kaza sai kaza a ta abubuwa dai marasa daɗi wanda kai wanda kama ka riƙe haƙƙin kai ma wata ran wannan za ta iya samun ka na'am urahu qal min ibadati alf sana wato in har ya ba da wannan tsaron mutane a watan ramadan suna ta bautar Allah shi je yana ta tsaye kokari tsare rayuwar mutane to ladansa fi ibada ta shekara dubu صيامها وقيامها معناه يا فلانه القدر اللي راك جاي عند ما يجي قدر خير فان رده الله الى اهله ان الله يجاوب سجدا ودي يا سالما لا تيه لم تكتب عليه سيئه فذا اروتا مس ذنبي با الف سنه اون شكر دبو وتكتب له الحسنات ذا دين رب تبارك ذكي ويجرى له اجر الغباء za a ta gudanar masa da lada na tsaro ila yawmil har zuwa ranar alqiyama hadisin hadisin an gane hadisin mawdu'i wanda suka Muhammad bin da Umar ibn ya cika babu fadul haras wata takbir bi sabilillah babu da ke magana akan falalar tsaro da yin bari cikin daukar tabbacin Allah قال سامو عمرو بن الصباح قال أنبأنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زايدة عن عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزلت رحمه, رحمه الله ألا يرأم حارس الحرس من قرن قرن جماعة هو حارس المحروس من قرن قرن جماعة حرس أي محروس مصدر بمعنى الصفة سنة دروني معنى سنة قال سنة عيسى بن يونس الرملي قال سنة محمد بن شعيب بن شابور عن سعيد بن خالد بن أبي طويل قال سمعت عن بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نادم أن أنت حرف ليلة الدري الدريقة في سبيل الله تكن أو تبرتن على أفضل من صيام رجل شيء لا في يد أزم ممكن دذيه وقيامه يودن دذيه في آلي أتم إعلانسا ألف سنة نشكر دبو السنة ثلاث مئة وستون ita kuma shekara kwana 360 yoma wani yawmu ka albi sana amma wannan yinin da ake nufi ka albi sana kamar shekara da dubu kamar shekara dubu ne shi ma hadisi ne mawdu' hadisi ne da'ifi an samu bakar ibn abi shayba قال توقيع عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أن يسلم شيء ونمت أوصيك بتقوى الله ناي مكو شيا دي الله وتكبير على كل شرف كدين يوم كبر بري على كل شرف دو تدو ان ذاك اوكي الله اكبر مو اهو تدو اي كبر لي في حسن يا تركو كابشاك abin da ku da jira kuma malaje wannan ko da shi Allah kafi في Allah ka taimake mu kabar zamanin ko sa